a hiranmu da shi shugaban kwamitin tsaro na jihar katsina dr mustapha inuwa cewa ya waɗanda suka tuba har yanzu ke zaune a dawa suka nemi gwamnati ta agaza musu to shine aka yi shawaran cewa dajin na a maida shi gonaki kuma waɗanda suke sha'awa a yanka musu su yi gidaje wurin da ƙarshe kuma gwamnati ta ba yi irin su makaranta da asibiti na farko dai za su samu matsuguni daga wajen can inda ake wannan Wannan na biyu kuma wannan kashe dajin da aka yi ya zama gonaki da garuruwa zai tada shi daga mafakar barayi wanda suke amfani da hanyar suna shiga garuruwan su zarka su babban duhu su tsamma kurfi da irin su caranci haka gwamnati ma ta ba da umarnin za a ma fara gyara dajin a cikau da manyan itace yawa domin a samu damar auna shi ko shi ji akwai wanda shi da kanshi ya kai kanshi wajen dan sadau ya ce gashi nan shi ya bari suna ma tuntuɓa muna ca su tuntuɓi sojoji da ita gwamnatin jiha tuntuni ta aji wannan maganar sasanci maganar sulhu sojoji sun zo sun shiga aikin su duk wanda ke da wani tunanin yana so ya bar abin nan a yanzu an ce kofa buɗe take don ko jiya na fahimci jiragen da suke yaƙi nan sun wawwatsa musu takardu da yawa a daji wanda suke faɗakar da su akan illar wannan al'amari da suke ciki cewa su nemi zaman lafiya suna nuna kenan cewa duk wanda ya yarda ya bari za a karɓe shi sharadi guda ɗaya shi ne dole wanda yake duk da makamai ko guda nawa gare shi sai ya bada ba magana ka ta bada uku hudu biyar ba ka ba wasu a ka. Akwai wani tsari kamar yadda shugaban ƙasa marigayi yar aduwa da shugaba Buhari suka yi na tsuguna da duk waɗanda suka ɗan tuba na ɗan wani lokaci. Wato kullum kamar yadda nake ta irin wannan tsarin zai iya zai tasiri amma sai idan an yadda an yi shi gaba daya ka gane abin ke nufi babban matsalar shine jika muna idan mun ce za mu yi wani abu makamacin wannan matsalar sauran da ake wannan ta'adda ba yi ba to za ga cewa matsalar za ta yi ci gaba da yi ne ko zo su rika kawo mu waɗanda suka yarda da sasancin nan farmaki ko ya jama'a ke kallon lamarin sunana salisu dan mamma wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne kuma mutanen nan tsakaninsu da Allah za su yi wannan to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama su kuma su taimake mu inda za su ba wannan sana'a, a kyauta musu ba damuwa sai a yi hakuri mu ɗauki kaddara kada a yi tuba mazurumi a sake koma a gidan jiya. to suna na mahmudu Umar a tsakanin Allah shi tsarin musulunci ya nuna sulhu alheri ne ta wannan abu da gwamnati ke shirin yi a taɓa ko ina babu matsala wanda aka ba amanan nan to ubangiji Allah ta saki amana amma idan an yi hakan ai kaga talaka zai samu sauki zai koma gonakin shi ya ci gaba da noma halin da ake ciki yanzu a korare da da ba noma ba sani shaib malumfashi murai amurka daga katsina